A wannan shekara dubban kungiyoyi da ke da nauyin jigilar mahajata daga kasashen su zuwa Saudiya musamman yammacin Afirka ke ci gaba da diga ayar tambaya ko za su iya samar da adadin mutanen da ake bukata domin sauke farali banda haka akwai wannan matsala da yanzu ke tilasta masu gaggauta shirin domin tantance masu tafiya kamar yadda Saudiya ta bukace su. Kasashen Togo, Benin, Ghana, Niger waɗannan kasashe sun soma nazari domin samar da hanya bai ɗaya mafita ga bukatun hukumin Saudiya da suka bayyana cewa sun bai waɗannan kasashe dama har zuwa ranar 15 ga watan Mayu domin aikewa da sunayen matafiyansu. Yakuba malihusu dan majalisa kuma ɗaya daga cikin masu aiki da ƙungiyoyin jigilar mahajata a yankin Afirka ta Yamma ya bayyana mana damuwarsa. A nawa gani akwai batun gaggawa daga hukumomin Saudiya. Sanin kowa ne mahajjatanmu suna buƙatar ɗan lokaci, sabili da akwai batutuwan da suka shafi samar da takardun tafiya. Ina fatan hukumomin ƙasashenmu da suka gudanar da wannan taro za su fitar da shawarwari masu inganci wanda za su taimaka domin ka sauki ga aikin haji kamar yadda aka saba. A nashi gefen shugaban hukumar jigilar mahajjatan jamhuriyar Benin Alhaji Uru Jere Hamidu ya kawo wasu daga cikin matsaloli da za su iya hana ruwa gudu. samu kanmu cikin wani hali game da aikin haji na wannan shekarar 2018. inda hukumomin saudiya suka ɗauko da wasiƙu cewa sha biyar ga watan mayu wato sha shida dai ga watan mayu kowa ya kasance duk wani mai niyan aikin haji ya kasance sunansa ya shiga sistem ɗin mofa na'ura ya shiga a ciki saboda a bashi visa kai dai babban cikas ne